Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ja kunnen 'yan siyasa da su ƙaurace wa duk wani ɗabi'a na rashin ɗa'a lokacin gudanar da zaɓe. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa Dr. Othman Abdulrahman Ajidigba ya yi wannan huduba yayin da yake zantawa da muryar Amurka a ofishinsa a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Dr. Abdulrahman ya fara ne da cewa haƙƙin hukumar zaɓe ne ta samar da ma'aikata da kayayyakin aiki ta kuma tabbatar an fara gudanar da zaɓe daga karfe takwas na safiyar ranar zaɓe a kuma kammala cikin lokacin da aka ƙayyade. Shugaban hukumar zaben na jihar Nasarawa ya ce haƙƙin hukumar ne ta tattara kuri'u ta kuma bayyana sakamakon zaɓe. You politicians know the way you rig election. You snap uh, ballot boxes. We don't have any business doing snatching ballot boxes. Ya ce ku 'yan siyasa kuka san yadda ake a ringizo lokacin zaɓe. kukan kwace akwatin zaɓe mu ba mu da wata alaƙa da kwace akwatin zaɓe. Kuna sa matasa su zama 'yan baranda, mu ba mu da alaƙa da wannan. Dr. Abdulrahman ya kuma ja kunnen masu ba da kuɗi don a zaɓe su da su kauce wa yin haka don sauke haƙƙinsu na shugabancin al'umma. We to collaborate. Na zanta da wasu 'yan takarar gwamna a jihar ta Nasarawa don jin yadda za su fuskanci lamarin. Uh, sunana injiniya Abdullahi Sule, ɗan takarar gwamna a mu ta apc a wannan jihar namu ta nasarawa wayansu 'yan siyasan suna amfani da rashi da mutane suke ciki da wahala da mutane suke ciki su sake ƙara musu irin wannan wahala don saboda tsananin rashin imani mun sha ganin irinsu da za a kama su su yi ta kuka cewa wallahi sun yi ne akan dubu ɗaya sun yi ne akan dubu uku sun yi ne akan me to kaga duk wannan ba masifan da ke jawo wa sai rashin aiki ne akwai kuma yaran wanda su da gangar sun riga sun lalace da shaye-shaye yaran wannan za a gina musu rehabilitation center a nunar musu illan irin wannan abubuwa da suke yi a samu musu wani dan abu da za su rinka yi sunana labaran maku ni ne kuma candidate na abga a zabe mai zuwa na governorship a nasarawa state a wannan lokaci a zamani da muka shiga yanzu ana siya kati zabe daga daga wuri jama'a ana yi amfani da fataran da jama'a suka samu kansu a ciki a ba bada kuda siya koriyansu yanzu na haka a wurare nasarawa state diyawa an shigo da kudi ana siyo kati a wuri mata da maza a karkara da har cikin birni za a je ga maka da ka kawo kati zamu baka dubu goma in ka basu kati za su doka nomba pin nomba da yake a voter card naka su tafi da shi sai su marka da kati na ga ane kwamishina yau gafa abun da yake tafiya shi da ba mu ta bace wannan ba zai faru ba to ne da na san kasan nan in ka ga abu na tafiya haka to akwai abu a kasa. Kwamandan tsaron farin kaya a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari ya ce batun a ringizo lokacin zaɓe ya zama tarihi. A insha Allah wannan ya zama tarihi muna nan yan sanda suna nan SSS suna nan sauran security wa zai zo dauki zaba kwatin ya gudu da shi ya wuraren da ake samun matsaloli a baya su ma kun tabbatar da tsaro a wurin saboda kar a sake samun barkewar tashin hankali kwarai da aniya kun san da muna da divisional offices guda goma sha uku ne to yanzu mun maida sun zama arba'in da hudu da muna da outpost guda ashirin da biyu ne yanzu sun zama ɗari biyu da ashirin da biyu ɗari biyu muka ƙara kan wancan da muna da area command guda uku ne yanzu sun zama shida duk waɗannan wuraren ko dai mun maida su sun zama divisions ko sun zama Outposts, saboda haka yaran mu suna nan a shirye in Allah ya yarda kuma za a yi wannan zabe lami lafiya kwamandan tsaron farin kaya kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gida Fari Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya